daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kaset na ɗari biyu da shida daga cikin jiran giya karatuttukan littafin al'imamu muhammad ibn ismail al-bukhari abu abdullah allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna karatu dangane da kitabu sujudul qur'an matattarar da ke bayyana wasu wurare da ake sujuda in ana karatun alqur'ani bayan da muka ji abinda da abdullahi dan abbas ya ba da tarihin cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tara mutane musulmi maza da ainihin wato mushirikai da ainihin waɗanda suke aljanu da mutane a makka ya karanta musu suratul najmi sai ya yi sujuda kuma duk kowa ya yi sujuda mun saki jiki ne a jiya mun ta karkare mun yi bayani dangane da duniyar aljanu jama'a saboda duniyar aljanu duniya ce wadda al'ummar musulmi suke bukatar su samu gamsassun bayanai a kanta saboda dalilai guda biyu dalilin farko shine akwai aƙidoji na al'adu da gargajiya da maguzanci dangane da aljanu da aka kudurce waɗanda sun saba wa musulunci dalili na biyu shine addinin musulunci ya zo da ingantattun aƙidu dangane da aljanu da yaya ya kamata a mu'amalance su saboda aljanu suna daga cikin a ainihin wato al'alam alghaibiyya duniyar da take ba a iya ganin su in kuma aka tashi ganin su din akan gansu a cikin wani yanayi wanda mai yiwa a tsammaci ba su bane shi yasa muka tsaya ainihin muka yi bayani insha Allah tare da cewa littafin al-Imam al-Bukhari yana da cikakken bayani da za a zo za a zo a kulla bayanai dangane da yaya siffa iblis take yaya siffa aljanu take wannan littafi kamar yadda muka faɗi tun ranar farko aljami'u sahih matattara ce duk wani littafi da aka rubuta daga zamanin sahabbai har zuwa zamanin imam bukhari sai da imam bukhari ya yi tsokaci game da manufofin wannan littafi ya tattara ta a cikin wannan littafi amma a takaice shine aljami'u sahih al-mukhtasar min ayyamin rasul sallallahu alaihi wa sallama wa af'alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu man qara'a sajadata wa lam yasjud imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan wanda ya karanta ayar sujuda ta alqur'ani sai bai yi sujuda din ba menene jawabin wannan magana shine bai yi laifi ba domin asali ba wajibi ba ne in ka karanta ayar sujuda sai ka yi sujuda ɗin. haddasa na سليمان بن داود abu rabi' kun ji yadda sunayen malaman hadisi yake sulaimanu dan dawuda yanzu an ce sulaimanu dan dawuda wa za ka ɗauka? annabi Suleiman, to sai ka ce yanzu imam bukhari ya yi karatu wurin annabi sulaiman dan dawuda ka gani Don haka imam bukhari sai ce abu rabi' ba Suleimanu dan dawuda annabi ba a wani malami ne to wannan shi ake kira al-muttafiq wal muftariq sunan ya yi ɗaya keke da keke amma mutanen daban ne wannan yana nan burjik a cikin malaman hadisi قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ب... قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره عطاء بن يسار يباد لاباري قواني متم ميسونا ابن قصيط أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه shi afa'u ya tambayi sahabi zaidu dan sabit faza'ama sai shi zaidu ɗan sabit ɗin ya ce annahu qara ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wan najmi ya taba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wan najmi falam yasjud fiha sai annabi bai sujuda a cikin ta ba ina fata an gane to wannan kalmar cewa faza'ama malamai suka ce ma'anarta akhbara sai ya ba da labari ita kalmar za'ama takan zo da ma'anoni da dama daga ciki akwai za'ama yariya cewa wai ya ce maganar da ba ta da tushe ba ta da gindin zama sosai ina fata an gane ko kuma magana ce wadda ya tabbata shi ne ita ya faɗa amma kai da ka zo kana ba da labari baka yadda da ita ba kaga kafiran makka ai sun yi rantsuwa da Allah suka ce lan yub'asu da Allah ya zo ba da labari sai ya ce za'amal lazina kafaru allan baasu wai kafirai suka ce ba za a tashe su ba Allah Maɗaukakin sarki na shakkar sun faɗa ne a'a ya tabbatar da sun faɗa amma maganar banza ce sai a ce wai to akwai inda za'ama kuma take zama ainihin magana muhaqqaqa kamar nan don haka sai malam yake cewa wa za'amu yutlaqu ala al muhaqqaq qalilan ka haza wa alal mashkuki kasiran maganar da ake da tabbas a kanta amma tabbacin kuma ba sosai ba ne akan ce za'ama haka maganar da ake da mafi yawan shakka a kanta mala ya ce wa qad takarrara zalika wa min shawahidihi qawli sha'ir ala allahi arzaqul ibadi kama za'am Allahu akbar wato su ibnu hajar wani hamshakin malami suka sani suka samu shine al-imam ibn al-mulaqqin malami ne ya karantu kuma Allah ya azurta shi da wadatattun dukiya da wadatattun lokaci ya zauna ya karantar da ɗaliban shi shi yasa sai ka ga waɗannan ɗaliban nashi su ibn hajar luga suka ƙware da ita ne suka fi ƙwarewa tafsiri sai ka ga kowane fage ka taɓa su su ne true replication ne na malamin su ma'ana yadda malamin yake haka suka waye gari suka zama kana jin magana yake yi sai ce kamar yadda mawaƙi ya ce wani mawaƙi ne yake cewa alallahi arzakul ibadi kama za'am Allah ya ɗauki nauyin duk arzikin bayi a wurin shi yake to sai mawaƙin ya ce kama za'ama ai kama za'ama Allahu to ina ma'ana kama za'ama Allahu kama qala Allahu kama akhbara Allahu anan za'ama ba magana ce ta shakka ba ko kun fahimta ka san bahaushe ma yakan yi haka so da dama sai zo magana ce tabbas amma sai ce wai kaza wai din ba ta gudanuwa wani lokaci kenan a bisa shakka sai ce wa yahtamilu an yakuna za'ama fi hadha shi'r bi ma'ana damina yakan kuma iya zama damina ya lamunce Allah ya lamunce cewa duk arzikin bayi a hannun shi yake wa minhu az-za'im gharim ay ad-damin واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن القارئ إذا تلا على الشيخ la yundabu lahu sujudu tilawa ma lam yasjud shay adaban ma ash-shaykh nazar wasu malamai sai suka ce idan har ka zo kana karatu na ainihin wato Alkur'ani mai girma an fahimta sai ya zama kai ba za ka yi sujuda ma matukar shi malamin da kake karantawa yana ji bai yi sujuda ba misali malam ne jiya ya koya maka surar da take da sujuda a ciki sai ya ce ka je ka haddato ta yau da ka zo kaga za ka bada hadda ko to ka zo bada hadda sai ka karanta ta da ka karanta ta yanzu shi malam ne yasa ka kake karantawa to tunda malam bai yi sujuda ba sai suka ce ba za ka yi sujuda ba haka wasu malamai suka faɗi amma malam ya ce za a zo a ɗan sake tattauna wannan magana amma dai don kaga ina ɗauko wannan hujja annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan sanya sahabbai cewa wani zo ka karanta mini kaza har wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ubayyu dan ka'ab Allah ya ce ka karanta mana alqur'ani sai ya ce Allahu sammani Allah ne ya ambace ni ni in karanta qur'ani kai manzon Allah ka ji sai ya ce na'am sai ya ce wa qad dhukirtu inda rabbil ardi was samawat yanzu har an san da ni shi a wurin Allah ni ni din nan na yawo ustaza <laughs> a gefen Madina sai fashe da kuka sai karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani haka ibn mas'ud manzon Allah yace zo ka karanta mini Qur'ani ibn mas'ud yace ni sai manzon Allah yace na'am inni uridu an asma'ahu min ghairi ina son in ji wani na yana yi Allahu akbar kai Qur'ani bai ne jama'a idan baka iya ba a hir gobe ka suru Allah ka tafi makaranta malami ya biya maka ka iya alqur'ani ina fata an gane to jama'a kun doji don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sa shi karanta suratul najmi da aka zo wurin sujuda sai bai ainihin yi sujuda ba to wannan babi ya ballo wata mas'ala wadda malaman malikiya suka ce an daina yin sujuda din ne tun daga zamanin sahabbai don haka amalu ahlul madina ya ɗauki wannan salam kun san daga cikin ka'idojin ilimin usulul fiqh na Imam Malik akwai wasu ka'idoji guda goma sha shida ko sha bakwai to daga ciki akwai wata ka'ida mai suna amalu ahlul madina idan Imam Malik ya samu hadisi annabi yana yin kaza to amma sai ya dubi madina da aka haife shi an tashi ba a yin wannan abin sai Imam Malik sai ya aji hadisin sai ya ce ba zai yi aiki da shi ba ba dan yana kin manzon Allah ba ba dan yana kin hadisin ba ba dan yana kyamar sunnar ba sai ya ce a'a al-mu'tamad fi hadha amalu ahlul madina abin dogaro a nan shine aikin malaman madina tare da cewa mafi yawancin malaman hadisi in ba dukkansu ba ba su ma yadda da wannan ka'idar ba ibn hazmin a cikin littafin shi al ihkam fi al ahkam sai da ya kafa babuna manya-manya ya rugurguza wannan ka'idar to wannan babin na daga cikin inda wasu malamai suka faku da cewa ai gashi sujudar ta tabbata amma daga baya annabi ya daina yi don haka aka tashi ba a yin ta a madina shine al-imamu ibn hajirin ya ba da ansa a cikin waɗannan babuka cewa ai gashi an samo daga nafi'u daga ibnu umar cewa ibnu umar yana yin sujuda din kuma shi yana daga cikin mutanen madina malaman madina sai ce wa fi hadha raddun ala man za'ama anna amala ahlul madina istamarra ala tarki sujudi fil mufassal wasu malamai suka ce a ƙananan surori idan sama'un shaqqat da iqra da makamantan wan najmi suka ce ya tabbata cewa malaman madina sun daina yin sujuda sai ibn hajar ya ce ga hadisi an samu ingantacce daga ainihin wa daga babban sahabi abdullahi dan umar yana nan a cikin musannam na al'imamu abdulrazzaq ko kun fahimta jama'a saboda haka gaskiya abin da yake daidai ya tabbata aka ce me yiwa abin da ya sa kawai ba sa yi a mufassal din saboda yawan karanta surori na mufassal a cikin sallah tun aka ce kullum aka karanta koyaushe aka karanta za a yi sujuda din ƙarshen ta sai wasu waɗanda ba su shagaltu da halkar ilimi ba sai su ainihin kaɗu akan cewa wata ƙarin sujuda ce ta samu a sallah ga maganar inda ibn hajar yake cewa wa yahtamilu an yakuna al-manfiyu al-muwadhaba ala zalika mai yiwa da aka ce malaman madina ahlul madina sun daina yin sujuda a cikin ƙananan surori ana nufin yawaita yin sujudar da nacewa li'anna al-mufassal tukfaru qira'atuhu fi sala saboda ana yawan karanta ainihin mufassal a sallah fatarku sujudi fiha kafiran faturika as-sujudu fiha fihi kafiran li'alla takhtalita as-salatu ala man lam yafqah don haka sai aka daina yin sujuda a cikinsu so da yawan lokaci saboda wanda bai da ilimi kai ya ɗauka cewa wannan wata ainihin ƙarin sujuda ce ta faru a sallah tare da cewa duk a wurin malaman hadisi wannan ba dalili ba ne kawai abin da suka fassara wannan babin shi ne an karanta ayar sujuda annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sujuda ba kamar yadda za ka zo ka ji wasu sun sharɗanta sharuɗa ne waɗanda in Allah ya so dai duk mu zo mu tattauna su amma dai ko da haka siddan mutulakan ne yake yin sujuda din ba laifi ba ne. dan wata rana sayyidina Umar yana kan mimbari. ya karanta ayar sujuda jama'a duk sai suka gyara za su yi sujuda da aka zo sai ya ce kuna tsammanin za mu sujuda ne sai ce ai Allah bai farlanta mana ba sai dai mun so mu za mu iya yi don haka sai dake bai yi ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka babu man sajada li sujudil qari'i babun da ke sujuda akan mai sauraron karatun da yayi sujuda a an an ko babi ne ko babu sajadati idan sama'un shaqqat akwai wani hadisi ma to قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت يتي na karanta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wan najmi da na karanta wan najmi din nan falam yasjud fiha sai bai sujuda a cikin ta ba shi ma da wannan shi gan wancan ne na fata an gane babu sajadati idza sama'un shaqqat babin da ke bayani akan sujudar idza sama'un shaqqat imam bukhari fa yana da kuma wani littafin tafsiri a cikin wannan littafi za ka zo ka ji kitabu tafsir zai zo zai fassara mana alkur'ani a bisa manhajiya ta salaf domin manhajin salaf annabi sallallahu alaihi sallama bai bi alkur'ani ya fassare wa sahabbai shi gaba ɗaya ba saboda dalilai kamar haka na ɗaya shi malamin su ne abubuwa da dama da ƙur'ani ya faɗi a aikace ya aikata don haka da an karanta sai su fahimta na biyu su larabawa ne larabawa irin larabcin da ƙur'ani ya sauka irin shi ne suke yi saboda haka suna fahimta ko kun fahimta jama'a yanzu nan gaba kaɗan in ba a yi sa'a ba hausar da ke cikin littafin magana jari da ruwan bagaja da ainihin littafin labarun da da na yanzu nan a karanta 'ya'yanmu ba za su fahimta ba nan gaba saboda yanzu ka zo ka sa musu waƙar shata in suna ji ba sa jin me yake cewa sam balle ɗan ƙwairo ba sa ji me yasa hausar ta lalace ni? don haka ba sa jin irin waccan hausar ko kun fahimta da haka in ana so nan gaba hatta waɗannan wa'azozin da muke yi nan gaba 'ya'yan in suna saurare ba za su iya fahimtar wasu abubuwa saboda irin wannan hausar ba sa karkara hausa da muka koya a bakin mutanen da su ko abcd ba su iya ba babu yadda za ka iya jinta sai in ka iya irinta dan ka dubi yanzu hausar ka rinka sauraron waɗannan yara in ana shira da su a gidajen rediyo ko ana wasu abubuwa sai ka ji wata irin hausa suke yi ina fata an gane ba yadda zaka ji bahaushe a nan ƙasa hausa ina cewa mamana ta ce kaza in ga ji mamana ta ce kaza dan GRA ne ko dan get ne kwatas ne anguwarsu sai dai ka ji ya ce babata ta ce kaza ko innata ta ce kaza ko gwaggota ta ce kaza amma ka ji yaro yana cewa anti wance ta ce kaza to duk wannan dan GRA ne <laughs> ko kuwa yawwa to saboda haka hakikanin al'amari jama'a imam bukhari zai zo ya fassara alqur'ani amma kamar yadda na ce a bisa yadda salaf suka fassara salaf ba dukkan alqur'ani ne annabi ya biya fassara musu shi harafi da harafi ba saboda yaran ne kuma gashi shi malamin su ne to rauni ne al'amarin ya yanzu dole ka zauna sai kana fassara musu gaba amma za ku ga har yanzu in kana kallon darussan su usaimin idan usaimin ya zo yana tafsiri in dai har ɗaliban ilimi ne aka tara sai ka ga wata aya in aka jata kawai shi kenan sai bayani sama sama sai a wuce saboda ɗaliban ilimi ne duk sun fahimta amma in ya zama an tara ammatul ammawa ne wani lokacin za ga malam Nasiru Dinal albani in ya karanto hadisai karanto hadisai karanto hadisai ɗaliban ilimi sai su kabbara sun fahimta kenan to sai ga ga irin su alhaji wani da su alhaji wani, su kuma dai suna dai eh, fatan tabarruki dai tukuna ba su san me aka ce ba balle su kabbara to sai ya juya da lahajatul qaw sai ya juya da broken arabic da ya faɗa sai ka ji sun ce a ah. to sun fahimta kenan <laughs> broken yanzu ka kama tashoshin gidajen rediyo a Lagos da makamantan sai ka ji ana labarai da broken kai abin yana baka dariya ko wani kuma yana fahimta sosai ina fata an gane sai a ce ga president sai inogo gree inogo gree to kai sai kai dariya wani irin turanci ne wannan a wani yana nan shi kuma abin da yake ji kenan shi yasa ina nan ina ƙara maimaitawa Allah sai an samu lokacin da sai an yi tafsirin alkur'ani da hadisai da brokin wasu za su fahimta na gaya muku na je aikin hajji na bana ko na bara kenan za a ce da mutanen jihar Rivers na yi ta turanci na yi ta turanci a shi wasu suna nan ba sa fahimta sai da aka dawo aka juya da broking to shi kenan ana ta wa'azi ana ta wa'azi kawai an isa ba a yi umara ba sai na ga wani dattijo ya cire haramin shi ya sa kayan gida na ce me ya faru ya ce to ya an ce akwai turereniya a wurin shine shi ya ga ba zai iya turereniya ba ya cire ran da zai je ya yi yasa na ce mishi ba daidai ba ne sai na ga bai fahimta ba sai da na juya na yi mishi broken sai ya ce a ah, ah, to to kenan i will ask papa god may forgive me <laughs> Allah ya kiyaye na malam bismillah eh eh ai asali papa god din da kake cewa according to their on understanding ba ba papa baba irin abin nan wato culture ne papa din da suke cewa ba papa wato papa din kamar yadda muke cewa ubangiji ne kalmar ubangiji da muke cewa ba shi yasa aka samu wasu matasa sun taso Kaduna da Funtuwa suna cewa dan me za a cewa Allah ubangiji ai kalma a'a al'adun mutane ake dubawa ko kun fahimta a ko wasu abubuwan za ka ganda zaka dawo da su nagartaccen turanci sai ga ba za su yi ma'ana mai kyau ba to amma ya za a yi haka ne al'adarsu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun doje insha Allah shi yasa gaskiya saboda Allah akwai buƙatar irin wannan akwai abokan mu a Lagos na daɗe ina ba su wannan shawarar sai ni wani lokaci da muka je aka yi wani program a Lagos da aka ce to shikenan za a hada da pidgin sai ga da yawa mutane sun halarto da aka zo aka dade ana wa'azi da turanci mai kyau sai suka fara hayaniya suka ce to an ce za a yi wa'azi da yaran da za su fahimta an zo ingila suka zo da za a zo ana yi musu irin wannan big big grammar ana abin shikenan da aka dan juya aka fara shikenan sai suka fara kabbara sun ji da abin da ake saboda ba su je makaranta ba amma saboda yadda yanayin Lagos take da Inugu da Abakalike burokin ya zama yare mai zaman kanshi za ka yi mamaki wani yana nan yanzu sai burokin arabic yake ji haka a makka ko madina za ka samu wani baya jin wani larabci sai me sai wannan ainihin abin nan din fasashen larabcin da ka buga ya fahimta an baka yi ba kuma bai fahimta ba dan haka ana karatun qur'ani yadda kai za ka yi dab ba ka jin me ake cewa shi ma haka ne dan uwanka ne kar ka ganshi wanda zabjojen gemu balarabe ne da hirami da da kallabi akan shi da makawuya duk irin ku daya <laughs> <laughs> na fata an gane Allah ya taimaka haka yi mamaki kasashe irin nasu yanzu kamar yanzu garin su Usaimin fa irin larabcin ma brokin din da suke ba irin shi ne ake a makka ba eh, buraida da makamantansu duk irin larabcin da suke haka yan sharqiya haka yan riyadh irin brokin din ma sai ga yana daukan daban-daban yanzu brokin din da ake a nan Najeriya irin shi ake a wata ƙasar ta Afirka in ka tafi Sierra Leone dan Sierra Leone yazo ne maka brokin ba irin shi ake a Najeriya ba to haka irin brokin Arabic da ake a can duk waɗannan abubuwan na son faɗa muku muhimmancin da'awa ne ala lisanil qawm yaran da mutane suke fahimta shi za ka yi musu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to yace babu sajadati idza sama'un shaqqat babin da ke bayani a kan sujuda a cikin sura idza sama'un haddasa na muslimun wa mu'adh ibn fadala qala akhbarana hisham an yahya an abi salama qala abu salama ta dan abdurrahman dan auf ɗa ne ga wannan babban sahabi abdurrahman dan auf yace ra'aitu aba hurairata radiyallahu anhu na ga abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda qara'a idan sama'un shaqqat ya karanta idan sama'un shaqqat fasajada biha da ya karanta sai ya sujuda a cikin ta fa qultu ya aba huraira sai na ce ala gafarta malam ka gani ko yanzu kai a ƙasar Hausa in ka ambaci sunan malaminka ko alkunya malaminka ma wani lokacin sai a ga abin yi kamar gatsai amma balarabe shi kuma girmama shi shi ne in za ka faɗe shi da suna ka haɗa da sunan mahaifin shi da na kakan shi shi yasa sai ka ji sau da dama sai in ce babban malami shehul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiya al harrani to balarabe in ka faɗe shi da sunan uban shi da na kakan shi ka girmama shi bahaushe fa sai ce rashin kunya ce wani irin filin ne kuma sai ka haɗa da duk kakannina suna kabari lafiya laukarin ka <laughs> ko kun fahimta ko to kaga bahaushe sai ka ce ala gafarta malam kaga nan sai ce fakultu ya aba huraira sai na ce ya kai abu huraira ala gafarta malam alam araka eh, tasjudu ban kana sujuda ba kuwa qala sai ya ce laulam aran nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama sajada lam asjud ba dan naga annabi yayi sujuda bada baka ga nayi ba ma'ana ya bashi ansa eh ni ka gani ina sujuda amma ba kirkiro ta ne ba saboda na ga annabi sallallahu alaihi sallama yana yi ne don haka ne za ka zo ka ji wata riwaya wadda ta fi wannan ma kaiwa matuƙa a inda zai ce gaskiya ne na yi sujudar kuma ba zan daina yi ba har sai na je na haɗu da annabi sallallahu alaihi sallam saboda haka ana sujuda a cikin izar sama'u shaqqat kamar yadda muka ce tun jiya in Allah so za mu zo ƙarshen darasin nan duk za mu zayyana wuraren da ake sujuda babu man, man sajada li sujudil qari'i babin da ke bayani akan mai sauraren karatu da yayi sujuda saboda shi mai karatun yayi sujuda idan mai karatun yayi sujuda kai ma mai saurare sai ka amma za mu ji ƙarin bayanin da malaman suka yi abinda ibnu battal yake cewa kamar yadda malam ibnu hajar ba da labari yace ajma'u ala anna al-qari'a idza sajada lazima al-mustami'a an yasjuda malamai sun haɗu akan cewa in mai karanta qur'ani yayi sujuda kai ma da kake saurare lalle ne kai sujuda kaza atlaqa Ibnu hajar yace haka Ibnu battal ya faɗi maganar kai tsaye babu wani kaidi amma sai yace wa sayati ba'da babin qawlu man ja'ala zalika mashrutan bi qasdil istima amma wasu malamai suka ce a'a sai in shi wancan din saurare yake kun san akwai saurare da ji mutum ya zauna yana karatun alkur'ani kai kuma kana gefe kana ta tattaɓa wayarka kaga yanzu hankalinka baya kan karatun to idan ya sujuda kai ba za ka yi ba don baka sauraren shi ko da yake kana ji amma in yana karatun kana kana sauraren shi to in yi sujuda za ka yi to wannan shine sharaɗin da malamai suke ishara a kai sai ce wa jamati tarjamati isharatun ila annal qari'a idza lam yasjud lam yasjud as-sami'a to eh, as-sami' wannan kuma babu yana nuni akan cewa idan har mai karatun bai yi sujuda ba to kai ma kuma mai saurare ba za ka yi sujuda ba ko da zaman sauraren kake sai ce wa ya ta'ayyadu bi sa azkuru sai ce zai kara wa maganganun karfi da wasu bayanai waɗanda za su zo a nan gaba wa qala ibn mas'ud al ibn mas'ud babban malami ne cikin malaman sahabbai yace litamin ibn hazlam ga ainihin tamim ɗan hazlam wa huwa gulamun shi ainihin wannan bawa ne faqara alaihi sajadatan sai shi wannan bawan ya karanta aya wadda akwai sujuda a ciki faƙala sai malamin nashi ibn mas'ud ya ce usjud kai sujuda fa anta imamuna fiha kai ne shugabanmu kai ne limaminmu a cikin karatun sai ka yi sujuda sannan zami ko kun gane almajirin shi ne yana karatu sai zo ayar sujuda da ya zo ayar sujuda sai bai sujuda ba sai ibn mas'ud ya ce kai ka yi sujuda tukuna sannan me don kai ne liman kai kake ba da karatu Ina fata an gane wannan asari nashi al'imamu sa'idu ibn mansurin ainihin ya fitar da shi sannan ibn abi sheba ma ya ruwaito wani makamancin ainihin haka na fata an gane to sai ya ce قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته wannan sahabi abdullahi dan umar ya ce annabi ya kasance yana karanta mana ainihin sura wadda take akwai sujuda a cikinta idan ya sujuda mu ma sai mu yi sujuda to saboda yawan mu da cincirindo har wani ma sai ya rasa inda zai aje goshin shi yayi sujudar mahallin shahid shine in annabi ya sujuda sai mu yi sujuda saboda son mu kwaikwaye shi kowa yana son ya sujuda amma sai wurin ya kaɗan to za ka zo ka ji za a tattauna wata matsala idan irin haka ta faru kamar nan yanzu gaba ɗaya za mu yi sujuda me wa wurin ya takura za ka iya yin sujudar daga tsaye ne ko za ka haƙura ne sai wancan ya yi sujuda ya ɗago ko kuwa za ka yi sujuda a kwankwason shi ko a gadon bayan shi duk zaka ji akwai waɗannan bayanan da za a zo a same su insha Allah babu zihamin nasi idza qara al imam sajada yace babin da ke bayani akan cincirin don jama'a idan liman ya karanta ayar sujuda in cincirin do jama'a ta yi yawa ya za a yi قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ السجدة عبد الله بن عمر يتي النبي يا كسجي كان كرنت آية السجودة ونحن عنده مو منا wurin shi fayasjudu wa nasjudu ma'ahu sai yayi sujuda mu ma sai mu sujuda tare da shi fayazdahimu amma sai wurin ya cuɗe cincirin doyayi yawa hatta ma yajidu ahaduna li jabhatihi mawdi'an yasjudu alayhi har ɗayan mu ya kasa samun wurin da goshin shi zai yi sujuda ainihin akai na fata an gane wannan malamin da kuka ji ainihin Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a wurin shi gashi al-Imam Ibn Hajar yake cewa bishiru dan Adam din nan sai ce huwa darir al-Baghdadi malamin Imam al-Bukhari ne mutumin garin bagadaza ne amma darir bai da ido makaho ne an fahimta sai yake cewa basriyul asl asalin shi mutumin basra ne amma ya zauna bagadad ina fata an gane laisa lahu fil bukhari illa hadha al mawdi' al wahid duk cikin sahihul bukhari ya kadin da bukhari ya ruwaito hadisin shi kenan ina fata an gane wa fi tabaqatihi bishr ibn adam ibn yazid basri aidan wa huwa ibn binti azhar sam'an wa fi kulli minhuma maqal wa rajah ibn adi anna shaykh al bukhari huna ibn ah, ma'ana akwai wani mai akwai wani takwaran shi a cikin ilimin hadisi yana daga abin da ya kamata ka bada muhimmanci gane sunayen da suka kama da juna kaga wannan bishir ibnu adam al-baghdadi al-basri to sannan kuma akwai wani bishir ibnu adam ibnu yazid al-basri kaga duk sunan su daya sunan iyayen su daya sannan asalin garin su daya amma ɗaya ya tashi daga asalin garin ya koma bagadad don haka an koma ana ce mishi dan bagadada kuma dukkansu bukhari ya yi karatu a wurinsu amma za ka gaya aka malaman hadisi a zamanin su babu kwamfuta suka bi suka iya tace wannan abu zama suke a tsanaki su kiyaye komai a bisa tsari shi shi yasa duk da modern technology har yanzu an kasa gano kurakuransu duk waɗannan hadisai an zuba su a kwamfuta an yi duk abin da za a yi don a gano ina ne suka shirme an kasa ganowa manuwali suka yi da kwakwalwarsu saboda wattaqullaha wa yu'allimukumullah suka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da su ilimi sai Allah ya yi musu baiwa ya albarkace su da irin waɗannan hadda ina fata an gane Allah ya taimaka babu man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujib sujud babin da ke bayanin malaman da ke ganin cewa Allah mai baya da ɗaukaka bai wajabta sujuda ba ma'ana a cikin malamai akwai waɗanda suka faɗa haka su ne na fara ishara a kai wa qila li imran ibn husayn aka ce wa malam imran dan husayn wannan asari nashi al-imam ibn abi shayba shi ya fitar da shi a musannaf aka ce da shi ar-rajulu yasma'u sajada ana gafarta malam mutum ne ya ji ana karatun wata aya ta sujuda walam yajlis laha amma fa shi dama ba ya zauna dan ya saurari wannan ayar bane qala sai aka ce da malamin a ra'aita lauka adalaha sai shi malamin ya ce to me kake gani ko da dan ita ya zauna dole ne ya sujuda kun fahimci fatawar abin da ake cewa algafata malam a ce gida ne akwai alarama a kofar gidan to sai zama gidan wani ne kai kuma ka zo wurin mai gidan ne sai ka zauna a kofar gida ka aika mai gida ya fito kaga yanzu kana zaman saurare ne ko kana zaman jira ne sai aka ce to yanzu wanda ya zauna zaman jira alaramma na karatu sai karanta ayar sujuda yaya kenan sai shi wannan malami cikin sahabbai ya ce ko da ma zama ya yi don ya ji karatun ba dole ne ya sujudar ba balle kuma ya zauna ne don wata sabga daban kaga kenan ya tabbata akwai malaman da suke ganin ba dole ba sai ce ka annahu la yujibuhu alaihi imam al-bukhari yace kaga kamar imrana bai wajabta sujuda ga wannan ba kenan haka ne kuma wannan fatawa ita ce daidai sujuda din ita wannan jama'a ba dole ba ce ana ba farilla ba ce wa qala salmanu salmanul farisi salmanul khair ibnul islam babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuwa cewa yake yi mali haza ga dauna. da aka zo aka zauna suka zauna a wurin da ake karatun alkur'ani sai aka zo ana cikin karatu sai aka zo ayar sujuda mai karatu ya sujuda su kuma suka ƙi sujuda sai aka ce yaya sai ce ba dan haka muka yi sammako ba mun zo wurin ne dan wata bukata ba <laughs> abin da ya kawo ba kenan ina fata an gane mali haza ga dauna ba dan wannan muka yi ainihin yi sammako ba ina fata an gane shi ma wannan asari nashi al Abdulrazak shi ne shine ya ainihin fitar da shi cewa kai marra salmanu ala qaumin qu'udun fa qara'u sajada fa sajadu fa qila lahu fa qala laysa li hadha gadawna ya ma zo wucewa ne sai samu suna karatun alqur'ani suka zo ayar sujuda suka yi sujuda sai shi bai yi sujuda ba sai ya ce mu ba dan haka muka yi sammako ba akwai inda za mu je na fata an gane wa qala usman radiyallahu anhu sayyidina usman Allah ya kara mishi yarda yace innama sajadatu ala man istama'aha sujuda ta hau kan wanda ya zaman ne sujuda tana kan wanda ya zaman sauraron ta ne ba wanda ba sauraren karatun yake ba wannan asarin nashi shi ma al-imamu abdurrazzaq ne ya fitar da shi wa qala az-zuhri malam zuhri yace la yasjudu illa an yakuna tahira mai karatun qur'ani ba zai sujuda ba sai in ya kasance yana da tsarki kun ji mazhabi na biyu daga mazhabin da muka yi bayani jiya yayin da wasu malamai na ganin za a yi sujudar ko babu tsarki ko to eh, eh, zuhuri yana ganin sai da tsarki tare da cewa wasu malaman sun fassara cewa yana nufin babban tsarki shine zama babu janaba a jika babu kuma larura haila a jika amma wasu kuma sun ɗauka a tsarki ɗin takaitaccen tsarki na ainihin wato hadasi shine sai da alwala za a yi sujudar fa idza sajadta wa anta fi habarin fastaqbil al-qibla sannan kuma sai zuhur ya sake cewa in har sujuda ta kama ka kana zaune zaman gida ba tafiya kake akan wata dabba ba to in zaka sujudar ka fuskanci alƙibla kaji wannan ma mazhabi na biyu akan wanda muka faɗi a jiya sai ya ce fa in kunta rakiban fala alayka haythu kana wajhuka idan ku kana haya akan wani abu ne sujuda ta kama ka kar ka damu duk inda fuska ka take kawai sai kai sujuda din wa kana sa'ibu ibn yazid la yasjudu li sujudil qas wani babban malami kuma as-sa'ibu ibn yazid shi kuma idan har mai wa'azi ne abinda suke nufi da al-qas ba wai malami a'a mai wa'azi kawai wanda zai zo yana wa'azi an yi sallar magariba an yi sallar isha ya miƙe yana wa'azi yana kawo kisoshi yana kawo labarai ana ta kuka saboda asali su ƙusas a wurin malaman hadisi galibin su suna kallon su ma ba su da cikakken mutunci saboda galibi ƙusas za su yi ta katar katar kan maganganu ne shi yasa za ga ibnu taymiya da suyuti sun yi littafi suna cewa menene menene tahzir an ahadisil ƙusas. tsoratarwa game da hadisan masu wa'azin turmi in dai ka zauna ƙauye ko ka taɓa zuwa ƙauye za ka je ka ga a badalar ƙauye an kawo ɗan guntun turmi an ajiye sai ka ga wani malami ya zo ya zauna dattawa duk sai su zo su zaman tahiya a gaban shi in ya fara ba su labarai ƙarya ce zai ta haɗowa da gaskiya yana ta tarkatawa ana ta kuka to su ake kira kusas in baka sani ba ga namu nan wanda ya rasu a nan tudun wada Allah ya gafarta mishi me yakin tabuka yanzu wannan kas ne za a yi ta kawowa ne sayidina ali za a ɗaura mishi ɗamara ɗamara ta ki zama sai da wata tsohuwa ta lallabo ta ce tana min shi bashin kuɗin daddawa to sai jikin shi ya sanyi to tunda jikin shi ya sanyi sai aka ɗaura mishi ɗamara shi kenan sai ce to ke tsohuwa ina na ci bashin kuɗin daddawa ki sai ta ce na tuba na faɗa haka ne dan maza su kwantar da hankali a ɗaura musu abin nan ɗamara da ya tafi ya tafi ya tafi dokin ma gudu sai ya dauki dokin ya jefa gaba sai ya tsalle sa hade a can <laughs> waɗannan zuwa ne ake kira kusas <laughs> za ka je ka samu sun zo da fitilar ruwa za su zo suka zauna za su yi ta labarai ne idan ka tafi kwanar anguwan nan tamu wajen 1976 daidai kofar gidan alhaji eh, dan sukunde kofar gidan alhaji jamilu na yanzu kenan a ah, ba nan mangarori daidai nan wata rana wani kasu ya taba zuwa yayi mana Allah saboda tsoro ba mu iya bacci ba ran nan ya zo ya ba mu labaran lahira da labaran kabari da kura kabari da macijin kabari ya zo mana da hotuna ran nan ba mu bacci ba <laughs> ko kun fahimta ga zuwa za gani ana sai da su a masallatan juma'a na yan dariƙa kaga wani kiri da da guduma kaga macijin lahira <laughs> ko ba ku duk ƙarya ne eh duk ƙarya ne waye je gano <laughs> eh ya je da wutar lahirar da take cikin tashi hankali kai kai saka iya sai tikka baraka shi wani kirin zai daga da wutar na fata an gane aka wata ran Najeriya mun gado wani ya zauna kawai ya fito ane ta mishi fifita wai ya fito daga lahira ne yana jawabi kai wani shirman fa Allah sai a ƙauye wai jawabin lahira yake yi ce wannan ne eh, ya fito ana ta mishi fifita ana ta fifita wai daga lahira yake ya fito ne wallahi wasu abubuwan in kana zuwa kasuwannin ƙauye zaka ga irin shirman da ake yi da <laughs> fa ahli sunna duk wannan aikin ku ne fa eh, kwangila ce su malai bakar gumi suka yi sainin za a nuna mutane addini suka rasu suka bar muku dole ku karasa <laughs> Allah saboda alherai sun sauka a birane amma ƙauyuka har yanzu wani limamin ƙauyen bai iya tahiya ba <laughs> wancan mutumin da nake gaya muku ya ce ya musulunta wancan na rivers ya ce ya musulunta tun yau wajen shekara talatin da biyu ko da nawa ya ce amma fatiha ya iya kawai da tahiya shekarar shi kusan talatin da wani abu yana musulunci sannan kuma shine shugaban Niger Delta na anguwarsu na garinsu don mu nan muke jin wai yan Niger Delta yan iska ne a can manyan mutane ne masu yanci masu kwato wa jama'ar su abin yace shine shugaban militant na ce yi baba ce yes I am their chief ce I train them shine yace ga yaro ɗaya da ya musuluntar ma bana ya taho da shi don haka da ya musuluntar da shi ya koya mai fatiha ya koya mai tahiya shikenan saukar kenan an sauka kun ga duk wajibi ne akan mu aje a karantar da sufa ba wallahi muna ba da labaran ne muna dariya amma aiki ne akan mu shi yasa yana daga cikin quality na shugaban kasa da ya rasu yar aduwa ya ɗibo guda ɗari biyar cikin aka kai su katsina ana tana karantar da su addinin musulunci yana daga cikin ayyukan shi na alkhairai waɗanda ba bayyana ba mutum ɗari biyar yan Niger Delta ya kwashe su ya kai su katsina ana koya musu karatun addinin musulunci aiki ne akan mu wallahi aiki ne kuma aikin wajibi ne saboda wannan albarkar da ta sauka nan muna tare muna karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi za ka je ka ga wasu abin da suke fata a karanta musu arba'un hadis to sai ka ga kai din nan zaka iya karanta arba'un hadis eh ka haddace daga Fatiha zuwa alam tara kaifa eh to in aka tura ka kaje can kai ne limamin musulmi a can kai zaka rinka idi kai zaka rinka hudubar daurin aure kai zaka duk wani rikici kai ne babban malamin su kuma suna son addinin musulunci sannan wajibi ne masu kuɗin mu su je su gina musu masallatai dan shi wannan dattijan ya ce to mutanen shi sun ce mishi to ka zo aikin haji muna son ka koma ka zo mana da qur'ani muka qur'ani irin na makka ka zo mana da abubuwa ka zo kuma ka yi yanayi ka gina masallaci mai kyau mu ga nagarta addinin ka mu ma za mu shiga saboda duk wanda ya san Niger Delta ya san ba Christianity ake ba a can kuma akwai musulmi da yawa irin wannan su asari to kumbo din nan da kake jin su fa duk musulmi ne Ƙannansu da iyayensu amma fa ba su san musuluncin ba musulmi ne amma zaka ga je kashe mutum saba'in rana ɗaya bai san musulunci ba wajibi ne akan mu jama'a mu yi ɗayan abu biyu in ma mu je mu tsuntsunto ƴaƴansu mu karantar da abin da za mu iya in ba haka ba a rinka tura musu malamai wajibi ne akan mu sannan ƙauyukan nan yanzu da ka kama hanyar ikaraɗin nan da ka kama hanyar ƙaura da ka kama hanyar kaza za ka je ka samu mutanen garin sai ga ba su iya alwala ba ko kun fahimta jama'a idan kuka yi mota guda kuka je kuka yi musu wa'azi kuka ziyarce su kuka gaishe su kuka bar musu mutum guda ya kwana uku sai kaga sun fara iya wasu abubuwa saboda haka akwai aiki akan mu jama'ar musulmi waɗannan maganganun mukan faɗa ne muna ɗan haɗa da raha saboda a ɗan samu nishaɗi amma haƙiƙanin al'amari akwai aiki a kanmu kuma aikin nan fa nahnu mas'uluna alaihi mu abin tambayo ne akai saboda wannan ni'ima ce Allah ya mana to wannan ni'imar da ya za mu gode wa Allah kawai mu takaitu da ita waɗannan hadisan da muke ta karanta da yawa a nan birni an san hukunce hukuncen Allah maraukakin sarki ya taimake mu saboda haka kadeji gashi nan ainihin al-Imam Zuhri ya faɗi waccan magana a Sa'id dan Yazid kai yake cewa as-sa'i yake cewa shi baya yin sujuda saboda ainihin irin wannan masu wa'azin turmi sun yi ainihin wato karatun al alkur'ani to asarin nan nashi ainihin wato wannan da muka karanta ibn hajarin da kan kanshi yake cewa wa lam yaqif ala hadha al-asr mawsulan bai samo mishi cikakken isnadi ba amma na zuhuri ya ce abdullahi dan wahab shine ya fitar da shi na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da ya share fage da waɗannan fatoyi na malamai sai ce haddasana ibrahim ibn musa qala akhbarana hisham ibn yusuf anna ibn jarira anna ibn jurayj akhbarahum qala akhbarani abu ibn abi mulaika an usman ibn abd الرحمن التيمي الربيعة ابن عبد الله ابن هدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس شيني بعد العبارة أين وانا حديثي واتو الإمام أبو بكر ابن أبي مليكة yake cewa shi wannan babban malami da aka ce malam ainihin rabi'atu dan abdullahi al-hudayr dinnan yace yana daga cikin mutanen kirki amma habara rabi'atu min umara ibn al-khattab radiyallahu anhu haka ne ko yace game da halartar da shi rabi'a rabi'a ya je wurin umaru dan ainihin khattab Allah ya kara mishi yarda qara'a yawmal juma'a 'ala al-minbar bi suratin nahl kun san a cikin suratul nahl akwai wurin sujuda to sayyidina umar sai ya karanta wannan ainihin aya hatta idza ja'a sajada nazala fasajada wa sajadan nasu da aka zo daidai wurin sujuda yana kan mimbari yana hudu ba fa sai ya sako ya sujuda mutane ma suka sauka mutane ma suka rukufa suka yi sujuda hatta idza kanat aljuma'atu qabila har sai da wata juma'a ta kewayo qara'a biha hatta idza ja'a sajada ya karanta har sai da ya je wurin sujuda din nan qala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku jama'a inna namurru bis sujud Mukan wuce wurin sujuda man sajada faqad asaba wanda ya sujuda ya dace da sunna yayi daidai wa man lam yasjud wanda kuma bai sujuda ba fa fala isma alaihi babu laifi a kan shi haka ake yin bayani game da sunna yin sujuda sunna ne rashin yin sujuda fa ba kuma ba a ce shi ma sunna bane sai a ce a babu laifi dan ba zai yiwu a ce ba da sadaka sunna ne rashin bayarwa ma sunna ne saboda annabi ya a'a abin da annabi ya aikata sunna ne to rashin yin kuma fa shi ba sunna ba ne shi kuma menene sai a ce halal ne kenan ko kun fahimta jama'a ya yi sujuda sunna ce to rashin yin fa ba za a ce rashin yin kuma sunna ba ne sai a ce rashin yin yana nuni ga halaccin babu komai babu laifi sai ce walam yasjud umaru radiyallahu anhu umar bai yi sujuda ba Allah ya ƙara mushi yarda kun ga waccan juma'a yayi wannan juma'a bai ba ko kun ga dalili Allah lam yafridu sujuda illa an nasha'u Allah bai farlanta mana sujuda ba sai dai in mun so mu yi sujuda to sai mu yi sujuda a lokacin nan ne za ta zama ainihin sunna ina fata an gane to bayan da ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya kawo mana waɗannan hadisai baki ɗayan su da waɗannan fatoyi ko to bari ku ji wata takaitacciyar magana da ibn hajarin ya faɗi dangane da waɗannan fa'idoji ya ce wa fi hadhal hadisi min al fawaidi akwai fa'idoji a cikin wannan hadisi jama'a anna lil khatib an yaqra al qur'ana fil khutba Me hudu ba limamin juma'a yana da damar ya karanta ayoyin al qur'ani a cikin ainihin hudu shi hasali ma a cikin sunna in ya so zai iya mai da hudu gaba ɗaya ta zama qur'ani ce miƙe in yi inna alhamdulillah nahmadu har zuwa ƙarshe sai a ji ya fara qaf wal qur'anil majid har zuwa ƙarshe in ya gammala ta ya ainihin sake tashi ya sake bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina misali zai iya mai da huɗubar shi gaba ɗaya zallar karatun alqur'ani ce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi haka to babu laifi a samu karatun alqur'ani a cikin hutuba daidai ne wa annahu idza marra bi ayati sajadatin Yanzu ila al-ardi liyasjuda biha idza lam yatamakkan min sujudi fawqa al idan ba zai samu damar yin sujuda a kan mimbarin ba to sai ya sakko ainihin ƙasa sai ya sujuda tunda yana tsaye ne wa anna zalika la yaqta'u al-khutba kuma wannan bai yanke khutba shi ba da zaran ya dago sai ya ainihin ci gaba daga inda ya kamata ya ci gaba kamar yadda haka ma a sallah abin yake idan yayi karatu ya karatu in ya zo ayar sujuda sai ya faɗi ya sujuda yana ɗagowa kawai sai ya ci gaba daga ayar da take ta gaba Wa wajihu zalika عمر umar radiyallahu anhu ma حضور sahaba ولم ينكر, ولم ينكر عليه أحد منه me yasa ba mu faɗi haka saboda Umar yayi wannan sujuda ga sahabbai babu sahabin da ya ce ba haka annabi yake ba ko ba daidai ba ne wa an malikin amma imamu malik kuwa sai ya ce ya murru fi khutbatihi wa la yasjud imam malik ya ce to in yana karatun qur'ani a cikin khutba ya zo aya sujuda kada ya sake sujuda ya wuce kawai sai ibnu hajar ya ce wa hadha al-asaru wa ko haka ne e waridun alaihi ya ce to wannan ainihin asari ya gangaro ya yi wa imamu maliku raddi kenan dama imam mali ya ce ma na illa raddun wa mardudun alai ya ce duk cikinmu malamai haka wata ran mi raddi wata ran aimana shi yasa ran da kake raddi da daɗi ko to ran da ake maka fa sai ka daure kai ma kai ma ran da kake daurewa ake yi <laughs> na fata an gane Allah madaukakin zai ke taimaka babu man qara'a as-sajdata fi salati fa sajada biha babin da ke bayani akan wanda ya karanta ayar sujuda a sallah kuma a cikin sallah din yayi sujuda ko kun gane a cikin sallah sai ka karanta ayar sujuda kuma sai kai sujuda din sai ya ce حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة abu rafi'in tabi'i ne ya ce mun yi sallar isha ita ce al'atama mun tattauna wannan matsala a baya mun yi sallar isha tare da abu huraira faƙara a idan sama'un shaqqat sai abu huraira liman ya karanta idan sama'un shaqqat jada sai yayi sujuda fakuntu sai na ce ma hazihi algafata malam wannan kuma ce wace irin sujuda ce qala ce sajattu biha khalfa abil qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fala azalu asjudu fiha hatta alqahu wannan sujuda na yi ta a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba zan gushe ba ina wannan sujuda ne ma har mutu in riske shi sallallahu alaihi wa sallama sabai yan mazan jiya ne ba sa sassautawa ko kaɗan in abu ya tabbata cewa annabi ya yi to duk yadda za a faɗi a tashi a rubuta a share a shiga a fita sai su ce suna nan a kai sai sa ka ji abu sa'id al-khudri ya zo masallaci ranar juma'a ashe sarki ya hana a yi nafila in yana kan mimbari yana hudu ba to abu sa'id kuma da ya zo sai ya kabbarta ya kabbarta to aka zo an ashe sarki ya bada dokar duk wanda ya kabbarta a zaunar da shi da karfin tsiya to da suka zo sai suka ga kai wannan babban malami ba zai tabu ba sai suka yi tsaya da aka idar da sallah aka zo aka yi tija-tija da aka tafi gida almajirai suka same shi algafata malam ya kamata abubuwan nan kaɗan sassauta saboda zamanin ya canza daga yadda kuka san shi ku sahabbai kaga wata ran mutanen nan suka taba ka ba za mu kyale su ba to kaga sai masallaci ya hargitsi ya gama jin sai ce to na ji ku yace amma fa kar ku manta annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya mana umarni da haka yace idza ja ahadukum Yau Maljuma'a wal imamu alal mimbar fala yasjud hatta yusalliya raka'ataini wala tajawwaz fihima idan ɗayan ku zo ranar juma'a liman yana kan mimbari to kar ya zauna har sai yayi nafila raka'a biyu amma ya takaita yace to abinda annabi ya gaya mana kenan saboda haka ba zan daina ba to sahabbai ba sa sassautawa shi yasa kaga sahabi Abu Zarr mun karanto a cikin kitabul ilmi ya ce wallahi da za a sanya takobi ana fafurar wuyan shi ta baya yana faɗin hadisi ya ce ba zai daina ba har sai an yanke ko kuma ya gama faɗin hadisan to haka sahabbai suke Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda to jama'a kun ji in kuka duba yanzu wacce sallah ce abu huraira yayi ya karanta wannan sallar isha wadda ake bayyana karatu ko to manya-manyan malamai sun tattauna irin su abu hanifa da malik dangane da cewa sallah azhar da sallar la'asar da duk wata sallah da ake karatu a sirrance ko da an karanta ayar sujuda suka ce kada a yi sujudar me yasa sai suka ce tsoron kan ruɗani ya faru kun fahimta jama'a ga wannan matsala yace ashara bi hadhihi tarjama ila man kariha qira'ata sajada fi salati al-mafruḍa wasu malamai ma cewa suka idan a sallar farilla ce kada a karanta ayar sujuda wa huwa manqulu an malikin an samu wannan daga maliku amma kuma kun ga wannan hadisin ai ya tura magana ko tunda sallar isha ce wa anhu karahatuhu fi sirriya duna al-jahriya haka nan imamu maliku yace idan a sallar da ake sirranta karatu ne to an karhanta amma banda sallar da ake bayyana karatu ko kun fahimta duk wannan waifar tsoron rudani ne da zai faru a tsakanin waɗanda suke ba su sani ba ko an fahimta jama'a to amma a ƙashin gaskiya saboda Allah ban ga dalilin da za a bambance ba shi yasa kullum a addinin musulunci ake ba da muhimmancin karantar da jama'a karantar da jama'a saboda an yi wani abu akalla jama'a ko da ba san shi ba wannan karantarwa da ake ta buɗe musu kofar tambaya saboda ai gashi sallah ce annabi ya kabbarta sai aka ji yayi shiru can da aka idar da sallah sai abu huraira ya ce shirin da kai me kake faɗi sai ce du'a istiftahi ashe kaga kasantuwar an sirranta ba zai sa a ce to tunda wani zai rude kamar yadda mai sharhin iziya in ka duba so kawo ba zai yi a ce shi shikenan kada a yi ba sai a ce a a yi a sanar da jama'a wanda kuma ya nauyin baki ko ya tambaya a bayyana mushi don haka gaskiya ne na fi gamsuwa da maganar cewa sallah da ake bayyana karatu da wadda ake ɓoye karatu duk in munasaba ta kama an karanta ayar sujuda za a iya yin sujuda din amma abin da yake faruwa musamman a sallar da ake sirranta karatu zaka ga din akan samu rudani din saboda kawai liman yana tsaye kuna jiran yayi ruku'u sai ku ji yayi sujuda sai ka ji wasu sun ce subhanallahi subhanallahi suna ɗaukar daga ruku'u ne ya zarce to amma in suka natsu sai su faɗaka sai su biyo shi ba shakka wannan iltibasin yana faruwa dan ina tsammanin ko shuraimu ko sudais wani ya taɓa yin haka a ka'aba in fa wasu dai ba su yi wannan sujudar ba saboda suna ganin tabbas liman fa ruku'u zai tafi ya manta ya tafi sujuda an yi subhanallahi an yi subhanallahi ya ki dawowa to mu ma ku ba za mu bi shi ba <laughs> ko ni mun taba samu wannan ina limanci gaskiya saboda Allah yakan faru haka amma ya kamata kuma in hakan ya faru jama'a suka ga sun liman ya kafe to shi kenan sai su tunanin cewa sujuda ce amma kuma gaskiya ne in ba su tuno cewa sujuda ba ce a fiƙihance bai halatta su bi shi ba tunda in har kana da yaƙinin liman ya yi kuskure ba za ka bi shi a kan kuskure ba <laughs> Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to malam sai yake cewa babu man lam yajid mawdi'an lisujudi min az-zahami babin da ke bayanin haka ne ku ya zo da ma'al imami anaku eh gashi nan akwai wannan nuskar babu man lam yajid mawdi'an lisujudi ma'al imami min az-zahami ko babin da ke bayani akan wanda bai sami wurin sujuda ba tare da liman saboda cikowar jama'a an gane ma'ana shine me zai aikata me ya kamata ya aikata jama'a kun gani gashi yace qala ibn battalin lam ajid hadhihi masala illa fi sujud al ibn battalin yace wannan mas'alan na bincike ta ban same ta a ko ina ba sai dai dangane da abin da ya shafi sujuda ta farilla ko kun gane wato ba a sujudar tilawa ba a sujudar sallah ne iyakar binciken shi ya gano cewa ana sallah wuri yayi wuri mutane sun kasa samun wurin sujuda kamar sallah a zahar ko la'asar ka zo za ka yi sujuda sai babu guri za ka yi mamaki idan aka taso aikin hajji ko dab da tafiya aikin hajji idan ka'aba ta cika akwai lokacin da a waje wajen ma can nesa aka zo sallar isha ce aka yi ruku'u aka taho sujuda gaba ɗaya wasu alhazai sun rasa inda za su yi sujuda a sallar isha saboda ka'abar ta riga ta cika waje ta cika ko ina ya yi cincirindo saboda haka dama ka zo ka tsaya ne kamar irin kamar sallar gawa za a yi kaga wuri ya matse kenan wannan yana kusa da wannan wannan yana kusa da wannan ka yi ruku'u haka a daddafe ka tafi sujuda kaga duwawunka ya yi baya ya tare gaban wancan sannan gabanka ya tare gaba saboda haka wancan na baya sai ka ga ya rasa ina zai yi sujuda to ya za a yi sai ya ce waqtalafa salaf malaman farko sai suka tattauna suka samu sabanin ra'ayi faqala umar umar ya ce yasjudu ala zahari akhihi sai sujuda a gadon bayan dan uwan shi sai kai sujuda nan Allah ya hore maka wa bihi qala kufiyuna malaman kufa su abu hanifa su ma wannan ita ce fatawarsu wa ahmad da imamu ahmad wa ishaq da al-imamu ishaq dan rawiya wa qala ata'un wa zuhri yu'akhiru hatta yarfa'u ata'u da zuhri suka ce a'a sai ya saurara har sai sun dago wuri ya samu sarari sannan shi sai ya sujuda din wadihi qala malikun wal jumhur wannan ita ce fatawar imam malik da mafi yawancin malamai wa idza kana hadha fi sujudil farida fayajri misluhu fi sujudit tilawa sai malam yace to in abin ya zama a cikin sujuda ce ta farilla ta sallah haka ta faru Ka ji yadda za a yi ɗayan waɗannan fatoyin guda biyu sai dai ni ina ganin dukkaninsu kowace akwai idda za ta iya kasancewa daidai ko kun fahimta jama'a amma gaskiya saboda Allah maganar da jumhuru suka faɗi ita ce wadda ta fi ƙarfi akan matsalar nan ita ce ka taho za ka yi sujuda babu wuri to tsaya idan ka tsaya suka gama tasa sujuda suka ɗago kai kuma sai ka yi taka in an ce me dalilin ka na jinkiri sai ka ce rashin wuri idan aka ce a ɗauki fatawar umar da malaman kufa da imamu ahmad da makamantansu laziminta shine ka yi sujuda a wani wuri wanda ba ƙasa ba ko kun fahimta jama'a to amma kaɗai an dai samu gashi nan an samu wasu malamai sun yi fatawa da ita sai dai maganar da mafiyancin malamai suke kai ni na fi gamsuwa a kanta shine jinkirta har jama'a su gama ɗaguwa an ka samu sarari sai ka yi sujuda ɗin sai ka dawo ka riske su sai ce to haka abin ya kamata ya gudana a sujudar tilawa wa zahiru sani'il bukhari annahu yadhhabu ila annahu yasjudu bi qadri istita'atihi walau ala zahri akhihi sai dai zahiri shi imam bukhari yana nuna duk yadda abin ya sauƙaƙa kawai kai in ma a gadon bayan dan uwanka ya samu in ma jinkirin ne gwargwadon da yadda ya samu haka za ka yi ina fata an gane قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر الله يقال مسير دا mahaifinshi Umar مهيفينش عمر يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم jama'a haka ya kamata duk ɗan halal ya ja wa iyayen shi addu'a ka duba duk sanda aka ce an ibnu umara sai a anhuma ya kamata in an ambace ka sakamakon ambatanka ka ja wa iyayenka addu'a ta gari ku ji duk sanda ka ji a hadisi an ce daga abdullahi dan umar sai an ce allah ya ƙara musu yarda shi da baban shi da ba a ambaci dan ba fa haka siddan ba za a ambaci umar ba in ba shi ya ruwaito ba to ya kamata kai ma ka yi ƙoƙari ka zama haka duk sanda kai amo sai a ce o allah ya ji kan iyayen wani to haihuwa ta yi kyau kenan amma a ce o wance wance ta haifo jaraba Allah kiyaye ka san hausa suna da wasu kalmomi masu yanka zuciya a ce wani ai dan jaraba ne kai to Allah ya kiyaye karka kasance haka Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqra'u surata allati fiha sajada annabi yakan karanta surar da take da sujuda a cikin ta fa yasjudu sai yayi sujuda wa nasjudu mu ma sai mu yi sujuda hatta ma ya yajidu ahaduna makanan limawdi'i jabhatihi har ɗayan mu ya kasa samun gurin da zai aje goshin shi to shine ibnu hajar yake cewa kaga a zahiri bukhari yana ishara akan tunda har ka gaza samun wuri me ya kamata ka yi sai kai abin da ya sauƙaƙa a wannan halin za ka sujuda a gadon bayan ɗan uwanka ne to kaga anan kuma ya kamata in za ka ɗauki wannan fatawa ka tsaya ka lura da kyau dan wani in bai san addini ba ya ji ka hau gaban bayan shi to a irin zamanin nan da ake cewa kowa na luwaɗin nan zai kaga ka sha duka ko ko jama'a yanzu da ka bata makiyan kare ko fenti kawai gidanka sai a ce ai luwaɗi yake saurayi da an gan shi ya dan sai roba roba sai a ce ai abin da yake ke lokaci ne na bacin suna musiba ce al'amarin na'am eh abin ya zama mun tasha. amma kai kato ya ga kayan sujuda a gaban bayan shi sai ce kai barbara kake a sallah kuma ya bai san wannan fatawar ba to kaga dole wasu abubuwa sai ka yi taka tsantsan saboda yadda al'amari ya juya don kaka sha duka kafin ka faɗi fatawar ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to waɗannan ainihin wato babuka da Imam Buhari bukhari ya kulla mana jama'a iyakacin su kenan ƙarshen su kenan tare da sharhohi da ainihin muka karanta insha allahu ta'ala na haka za mu yi ƙoƙarin cika alƙawarin da muka yi na cewa za mu kwararo wuraren da <clears throat> malamai suka tabbatar da an ruwaito kuma sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu wurin ma kuma daga sahabbai cewa ana yin sujuda din wuri na farko a ƙur'ani shine cikin suratul a'raf suratul a'raf aya ta shida, inda Allah yake cewa innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu ويسبحونه وله يسجدون to anan ban sani ba akwai maka a wurin nan dan mu dan kwatanta wasu abubuwa waɗanda ya kamata ainihin a samu bayani a kansu ina son ku fahimci wani abu da kyau jama'a a tsari na imla'i na musulunci ba a yin on the line sai dai up the line ma'ana inda kalmar sujuda din ta zo wa na din to wannan makan naku baya ina fata an gane yasjuduna yasjuduna to wannan kalmar asali ita ce kalmar sujuda a cikin ayar to a tsari sai ga an ja layi a samanta abinda ake nufi wannan kalmar ita ta sabbaba sujuda din to ba nan za ka yi sujuda ba sai inda ka ga wata alama mai kamar kan masallaci wannan alama ita ce za ganta sun yi ta haka an cike ta haka to ƙarshen inda ka gani to da zaran ka zo daidai wannan wuri shine za ka yi sujuda don haka ina son ku dubi wannan wurin da kyau ko da babu ƙur'ani a wurinka in ka je na inda Allah yake cewa innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yaqu <clears throat> haka ne eh wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna to kaga nan wa yasjuduna dinnan dinnan a daidai wannan wurin yayi daidai da karshen ayan ne kuma ita ce kalmar da ta ja sujuda to anan yayi daidai baka da matsala dan haka zaka ga in ka bude qur'ani musamman wannan bugun qur'ani na Madina za ga an yi alamar sujuda din a wurin aya ta ɗari biyu da shida cikin suratul araf ma'ana aya ƙarshe kenan na fata an gani sannan wuri na biyu a ƙur'ani shine walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhu bil wal asal to kaga anan walillahi yasjudu shi aka jawa layi a sama to ba anan ba yi sujudar ba har sai ka je ƙarshen wannan aya ta sha biyar cikin suratun ra'adi aya ta sha biyar ƙarshenta a cikin suratun ra'ad sannan sai wuri na uku walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ika wa hum la yastakbirun an fahimta yanzu kaga daidai inda aka yi alama din shine walillahi yasjudu anan ne layi yake to amma ba nan za ka yi sujudar ba sai ka je can ƙarshe inda aka ce wahum la yastakbirun wannan ita ce aya ta 49 cikin suratul nahl sai kuma wuri na hudu suratul isra'i aya ta 107 qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا تكذا يخرون للأذقان سجدا كلمة سجدا إتتي تجاوز سجودا تتاي دي دي دكارشان آير كما أننظا أفاد أي سجودا ولنا بيرشيني إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا suratu maryama aya ta hamsin da takwas to kaga kharru sujjadan ba anan za ka yi sujuda ba sai ka karanta wa bukiya ina fata an gane maryam aya ta hamsin da takwas wuri na shida shine ne tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يحن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء kana karanta wannan wuri sai ka faɗi sai kai sujuda amma fa kaga kalmar da ta jawo sujudar tana farko farkon aya alam tara anna Allah yasjudu lahu to ba anan ba kai sujuda ba sai ka je inda yake cewa inna Allah yaf'alu ma yasha to wannan wuri shine wuri na farko a cikin suratul hajji da ake sujuda a aya ta sha takwas wuri na biyu ya ayyuhan lazina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wannan wuri shine aya ta saba'in da bakwai a cikin suratul hajji to sujudar wannan wurin bai zo daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma an samo daga sahabbai da tabi'ai ya inganta suna ainihin yin sujuda a wannan wuri sai malamai suka ce to a nan wannan sujuda ta wannan wurin za a yi ta ne a babin cewa an san irin wannan abin ba zai yi da tsabar ra'ayi ba a ƙarƙashin haka malamai suka amintu suka kuma gamsu da cewa wannan wurin shi shine zaka ji suna cewa saniyatul hajj wuri na biyu na suratul hajj shi ma za a iya yin sujuda shine aya ta saba'in da bakwai dab da ƙarshe ƙarshen suratul hajji din sai wuri na takwas wuri na takwas suratul furqan aya ta sittin daidai Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai ka karanta nufura za ka yi sujuda amma kaga asalin wurin da ya ja sujuda shine wa idza qila lahu musjudu to ba za ka yi sujuda anan ba sai ka je ƙarshen ayar sannan sai wuri na tara Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun sai ka faɗi sai kai sujuda amma kaga inda ya ja sujuda shine Allah ya sujudu lillahi to amma ba za ka sujuda ba sai ka zo karshen ayar wannan ita ce suratul namli suratun namli aya ta ashirin da biyar sannan wuri na goma shine inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujada kaji asalin wurin da ya jawo sujuda amma ba anan za ka yi sujuda ba sai ka ci gaba wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun to sai ka faɗi kai sujuda wannan ita ce aya ta sha biyar cikin suratu as-sajada na fata an gane cikin suratu ainihin wato as-sajada sai kuma wuri na sha ɗaya shine ina shine qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna kaseeran min al-khulata'i la ah? la yabghi ba'dhum ala ba'dhin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه أنغاني فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا to abin da yasa wasu malamai suka ce ba a sujuda a wannan wurin sai suka ce ai gaba ɗaya wannan wurin babu magana sujuda cewa aka yi wa kharra raki'an to ai ba a ce wa kharra sajidan ba to malaman da suka amintu a yi sujuda a wurin suna da dalilai biyu dalilin farko shine amsa game da wannan wurin shine akwai hadisi daga annabi ya tabbatar da sujuda a wannan wurin na biyu shine me shine wannan ma'anar raki'an dinnan ma'anar ta sajidan amma a lafazance ruku'u aka faɗi amma a ma'ana fa sujuda ake nufi koma ka karanta tafsirin ibnu kafirin da ibnu jarir a cikin suratu sa'ad aya ta 24 kenan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai wuri na sha biyu shine wa min ayatihi al-layl wan nahar wash shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi kaji sababin sujudar allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna to sai ka zo wurin ta'buduna zaka faɗi kai sujuda suratu fusilat aya ta 37 sannan sai fasjudu lillahi wa abudu fasjudu lillahi shine sababin amma wurin sujuda kuma fa wa abudu shine suratu najmi da ake ta magana aya ta 62 sai kuma wuri na sha uku wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjuduna ina fata an gane wa idza qura alaihim alqur'anu la yasjuduna to sai ka ainihin fadi sai kai sujuda a wannan wuri suratul inshiqaqi ayata 21 sai kuma na ƙarshe shine wasjud waqtarib wasjud ita ce jumlar da ta jawo sujuda amma ba za ka yi sujuda ba sai ka karanta waqtarib ita ce ainihin wato suratul alaq aya ta 19 waɗannan wurare guda goma sha hudu amma za ka ji malamai suna cewa sha biyar to ina ta sha biyar din eh eh an kawo na ne hajji gashi fusulat an kawo duk na hajji guda biyu an kawo in shi an kawo wannan eh eh a ai duk da ai an lissafa su daban-daban ne wuri na farko daban aka eh ai shine abin da nake gaya muku wurin hajji din na farko shine na shida na biyu shine wuri na bakwai to bari ku ina zuwa wurin farko shine araf aya ta ɗari biyu da shida wuri na biyu shine ra'ad aya ta sha biyar wuri na uku shine ainihin nahali aya ta arba'in da tara wuri na hudu isra aya ta ɗari da bakwai wuri na biyar maryam aya ta hamsin da takwas wuri na shida hajji aya ta sha takwas wuri na bakwai hajji aya ta saba'in da bakwai wuri na takwas furqan aya ta 60 wuri na tara namli aya ta 25 wuri na goma as-sajada aya ta 15 wuri na 11 sad aya ta 24 wuri na 12 fusilat aya ta 37 wuri na 13 najmi aya ta 62 wuri na 13 shine inshiq 13 eh, sha hudu afwan haka ne wuri na sha hudu gaskiya ne wuri na sha hudu ko ainihin wato in inshiqaq aya ta ɗaya wuri na 15 haka ne lissafi baya ce. na fata an gane wanda da yake da littafin fiqh sunna jama'a ya ɗauka ya je duba zai ga waɗannan wurare gaba ɗaya daga wuraren na karanto mana na'am na'am na'am eh a suratul isra qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين utul العلم من qablihi إذا yutla alaihim يخرون للأذقان سجدا عند تجاوز inda ta jawo kenan kuma ina ina yake za mu gani aya ta ɗari da zai zama ɗari da bakwai Shin sababin sujudar kenan sababin sujudar ɗari da bakwai wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a haka ne a aya ta ɗari da tara shine wurin sujudar amma sababin sujudar fa aya ta ɗari da bakwai haka ne kawai sai yayi daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai wasu yan mas'aloli da suka rage dangane da falalar wannan sujuda hadisi ya zo cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim da ibnu maja sahabi abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza qara ibnu adama as-sajada fa sajada i'tazala shaytanu yabki idan dan adam ya karanta ainihin wato wurin sujuda ina fata an gane in yayi sujudar sai shaidan ya sheka a guje yana kuka ya kulu yana cewa ya waila ya shiga uku shi shaidan umira bis sujud falam yasjud a fasajada falahul janna an umarci dan adam da sujuda yayi ya tafi aljanna wa umirtu bis sujudi fa asaitu falyanna sai iblis shaidan ya ce shi ku an umarce shi da sujuda ya yin sujuda dan haka wuta ta tabbata gare shi yanzu wannan hadisi da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa sakamakon duk wanda ya sujuda shine aljanna kaga yin ta ashe shine abin da ya fi alkhairi fiye da ainihin barinta ina fata an gane to sai wata mas'ala mai girma ita ce wadda ina ga musamman waɗanda ke karatun alkur'ani kamar ma suna ganin ijma'i ne akan abin mas'ala dangane da kabbara matsala dangane da kabbara a cikin sujudu tilawa asali bata tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba an dai samu wasu sahabbai da kuma tabi'ai da dama su suke yi a ƙarƙashin haka wasu da yawa malamai suka ce in ya kasance haka to musamman a sallah ba za a yi ainihin kabbara ba wajen tafiya wannan sujuda sai dai kawai a ji liman ya tafi kuma sai ku tafi kaga wannan zai bambance kenan tsakanin sujudar sallah da sujuda ta tilawa in aka ji liman yayi kabbara ya tafi to sujudar sallah ce in aka ji liman kadai ya faɗi sujuda fa to sujudar tilawa ce na fata an gane to wannan ainihin ya tabbata ka karanta littafin tamamul minna duk zaka samu ainihin bayani akai sannan sai wata qadiya ita ma mai muhimmanci dangane da wannan hadisi ya zo sahihin hadisi jama'a wanda ainihin al'imamu ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi suka ruwaito shi al'imamul hakim ma ya ruwaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance a cikin sujudar tilawa alƙur'ani ga addu'ar da yake sajada wajihi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basrahu بحوله وقوته فتبارك الله al khaliki. an gani? fuskata ta yi sujuda ga Allah da ya halitta ta ya tsaga mata ji da gani da ƙarfin shi da dabarar shi albarka ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin halittu wanda ya fi kowa kyautata halitta to wannan addu'a ka yi ƙoƙari ka haddace ta sajada wajihi lillazi khalaqa sam'ahu wa basrahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin ina fata an gane waɗannan su ne ƙarshen bayanai waɗanda ainihin wato za mu gabatar insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu alaikum salam na'am na'am a babu kabbara na'am na'am masallaci ya cika to ana nufin <laughs> masallaci ya cika wasu suna waje sai suka ji kawai shiru to kaga mas'ala za ta faru a nan wallahu alam ina gani a babi na fatawa to anan in ana ganin irin wannan za a samu ladani da zai iya ainihin wato yin kabbarar da za ta bayyana haka insha Allah to masu tambayoyi wannan yake cewa za a iya dora ma mutum bashi wai akan wani neman taimako ko kun fahimta jama'a mutum ne ya zo neman taimako mun sai a dora mishi bashi ina ga wannan mun sha tattauna matsalan nan bai halatta ba shine ka zo neman taimakon a baka ainihin abin nan Eh, bashin wata matsala sai a ainihin a ce to shi kenan abin da za a yi ga atamfa za a siyar maka da ita naira dubu uku ita atamfar naira dubu biyu ce amma ka kawo naira dubu uku Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na'am na'am na'am ban gane ba na'am a masallaci misali za ku gina masallaci sai a yi yaya mhm. eh to sharaɗi ne wanda ya ɗauka wa kanshi a saka shi cikin wannan abin nan za a gina masallaci ya ce kowa zai kawo dubu goma goma kun yadda eh to wanda bai kawo ba ya zama bashi kaga asali shi ya ɗora wa kanshi ina fata an gano. wani yana cewa wani babi ne zai duba ya samu hadisan ƙaho za ka iya samu a cikin littafin ibn maja mafi yawancin hadisan kuma da za ka samu a nan sun inganta in ba ka baka samu ainihin littafin at-tibbun nabawi na Al'imamu imam ibn qayyim insha Allah wannan yana magana dangane da baran masakai kamar na kasassu guragu bai halatta ba hmm. hukuncin sanya hoda da baki da mata ke yi malam hamid alfiqi a ta'alikin shi na Global maram duk ya nuna halaccin haka eh, rashin halaccin haka musamman hodar da take sauya kalar fata amma jambaki kan wannan tabbas ya nuna cewa bai halatta ba saboda asalin shi dama daga kafirai ne amma hoda in ya zama hoda ce za a sanya ta kuraje ko hoda ce wadda za a sanya ta jin kanshi babu laifi amma wadda za a sa ce wadda za ta mai da fuska ta yi laushe ta yi nare-nare ta canza launi dai haka na fata an gane wannan yace matsayin ingancin maimaita iqama yayin da ladani yake ta da iqama domin naji an ce bai inganta ba hakikanin al'amari ya inganta hadisi ya zo a cikin sahihu muslim ana maimaita abin da ladani yake faɗi amma ina ne matsala take matsala tana daidai qad qamati salatu to annan ne ba za ka faɗi a aqama Allah wa damaha ba saboda hadisin da ya zo a kan haka hadisi ne ainihin da'if wani ya yi tambaya dangane da abin da ya shafi wai intanet bankin? me ake nufi da intanet bankin? shi da irin banki da ake harkar yanzu ba irin banki na ainihin wato gargajiyar da can na bature ba ko da bankin da za a buga waya a ce wane ya aiko da kuɗi daga Kano gashi nan a Sokoto dan haka wane zai zo ya karba in dai an yi magana ta telefon ya zama internet ya zama electronic banking afwan electronic banking to internet banking shine irin abubuwan da yanzu fasaha ta kai yadda ta intanet zaka iya saka kuɗi a wani account daga wani account ka iya cirewa ka iya withdrawal da sauran abubuwa makamantan haka wannan wani darasi ne wanda bai shafi karatun hadisi ba da kamata ya sai ka biya lada ma za a faɗa insha Allah na fata an gane to wata matsala nake ganin da bamu tattauna ta ba jama'a ita ce matsalar da ya shafi idan karatun alkur'ani a kasar ake wato wanda ya zama musajjal ne ko kuma ba live ake yi ba gidan rediyo ne suka ɗauka suka danna karatun alkur'ani aka zo daidai ayar da take akwai sujuda malamai sun tabbatar da cewa a nan ba za ka yi sujuda ba don shi ma wancan da yake gidan rediyon yake ba a gidan rediyon yake ba kasar ne kawai wannan yana cewa wai karatun alkur'ani da ake sawa a cikin memory card ko handset ko makamantan haka to yaya mutum zai iya shiga da wannan memory card ko kuma wannan handset din bayi matukar ba karatun yake yi ba duk ɗaya ne da karatun da ke kan alaramma shi ma kan alaramma a memory ne ne memory card ne shi ma <laughs> na fata an gani saboda sanda ya yi shiru ba ƙura'ani yana can cikin kwakwalwa ba to ko da an fasa kan alaramma za a ga izu izu ne a shishire saboda haka handset din ma haka ne memory din ne kamar da ka faɗi kawai na fata an gane programming ne a ciki na fata an gane to wannan wani rubutun da ya gashi nan ne gaskiya wannan ya ce idan mutum ya riski sallar wato ya riski raka'a ɗaya a sallar asuba idan ya zo tashi zai tashi da kabbara ne a ya yi kabbara a wani wuri in ka duba a lokacin da ya zo ya kabbarta sallah ɗin ko ya bi limami a lokacin da aka tafi da shi raka a ƙarshe ɗin nan ga liman da aka taso daga sujudar ƙarshe wannan kabbarar ya kamata shi ya yi ta ne daga ita sai tashi sai liman ya zaunar da shi to in ya zo zai yunƙure tashi don tashi ramo wannan raka'a ɗin ba zai ainihin wato yi kabbara ɗin ba ina fata an gane wannan ita shin ya halatta mutum ya sha maganin ƙarfe

Eh, idan da ya shiga da niyyar haka misali a ce kai ka taho mai kasuru ne kaga a biyu ce a kanka sai ka same su a raka'o'i biyun ƙarshe na azahar sai ka kabbarta da nufin abin da ya rage dinnan musu kai kuma shine dama za ka sallata ya halatta amma idan mutulakan ne kawai ka zo ka bi jam'in su to sai ka cika wannan yana tambaya ne dangane da zanin da ake rufa mamaci bayan an sa mishi likkafani in za a kai kabari din nan asali wannan ba ba sunna ce ta zo da haka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka sai wannan kuma ko wannan yana cewa ina zaman tattauna wannan matsalar cewa ah, a wajen wa'azi idan aka karanta ayar sujuda kai mai saurare za ka iya yin sujuda ko da shi alaramman da malamin mai fassara ba su yi ba ai mun karanta cewa a sai in sun yi tukuna ko asali wasu malamai sun kawo cewa ita sujudar ma ba a yin ta sai a inda ya zama wurin tilawa ne ba wurin ihtijaji ba idan wurin ihtijaji ne kamar nan yadda asali mun zauna za mu yi karatun wasu matsaloli ne na fiqhu garin haka sai muna ɗibo ayoyi muna hujja da su sai aka zo ayar sujuda to anan ba a wajabta maka cewa sai ka yi sujuda ba ba a lazimta maka ba ba a sunnanta ba ma saboda wannan babi ne na me babi ne na kafa hujja shi yasa yana daga cikin babin kafa hujja jama'a ba a rerawa kamar yadda da dama zaka ji wasu matasa a yanzu suna yi kamar yadda zaka ji wani malami Muhammad Arifi duk inda ya zo wata aya in yana wa'azi sai ka ji sai ya rera ta da ainihin murya ta rerawa malaman salaf ba haka suke yi ba ma'ana ka zo kana karantar da riyadu salihina waɗannan ayoyi da nawa yake share fage da su ba rera su zaka yi ba zaka karanta su ne don ya kawo su ne a babi na ihtijaji ba wurin tilawa ne? don haka ba ga wasu su baya cika su wasu sai kawo su ya takaita su daga farko ko da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya taimake mu in sha Allah ta'ala za mu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka